Amurka ke kira sashen Hausa ke magana a kan mita 25,31 da kuma 49. Masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo masu zaman kansu, rediyo amfani, sarauniya, fara'a, niyya, nomad FM da kuma dalal FM. sai tashar mu ta VOA Africa da ke alfa da ke birnin Yamai a kan mita 200.5 zangon FM Kana a kasar Ghana kuma za a kama mu Alfa Radio. Za kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata ko kuma kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan dare. Yau ma Litinin 23 ga watan Satumbar shekara ta 2019. Yusuf Aliyu Harandani, ne, tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington gundumar Columbia muke farin cikin gabatar muku da shirye-shiryen namu. Cikin shirin namu na wannan daren naku, za ku ji yadda taron Majalisar Ɗinkin Duniya ke gudana a nan ƙasar Amurka. idan kuma muka leƙa Najeriya za ku ji cewar hukumar rundunar sojojin Najeriya ta sama ta tabbatar da cewar ta kai ga ƙarshen ganin bayan ƙungiyar 'yan ta'adda ta boko haram idan kuma allah ya kai mu za ku ji yadda ake gudanar da wannan taro na majalisar ɗinkin duniya za ku ji rahoton wani wakilinmu wanda daga bisani za mu so mu ji ra'ayoyinku a kan mu na yau wai kuwa ta wace irin hanya kuke amfana da ayyukan majalisar nan ta ɗinkin duniya lambar dai kamar kullum ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar sai a gyara zama don jin halin da duniyar take daga bisani ku ji rahotannin namu. Matashiya 'yar kasar Sweden mai fafutuka Greta Thunberg ta yi wa shugabanni gargaɗi yau litini a taron Majalisar Ɗinkin Duniya da su ɗau matakan kariya, inda ta ce mutane suna cikin wahala kuma suna rasa rayukansu sakamakon matsalolin ɗumamar yanayi kuma babu wani wato babu abu da shugabanni suke yi illa ɗaukan alkawurka babu cikawa. Ta ce tun shekaru talatin da suka gabata ne wato ilimin kimiyya ya bayyana ya bayyana wannan matsala amma matakan da suka ɗauka bai wadatar ba. Kun gaza, amma mun fara fahimtar yaudarar ku, Fembak ta ce cikin murya mai sosa zuciya. Idanun matasa na kanku, kuma idan kuka zaɓi ku gaza, to ba za mu yafe muku ba. matashiyar 'yar shekaru goma sha shida ta gargaɗi sama da shugabannin ƙasashe sittin da firan ministocin da suka halarci taron majalisar ɗinkin wato majalisar kolin majalisar ɗinkin duniyar cewa matasa ba za su bar su su tsira da wannan laifin ba ta ce mun ja layi a nan kuma daga yau za mu samu canji ko an so ko an ki ta ce lokaci ya yi da za a kawo ƙarshen baiwa masana'antun mai tallafi kuma a daina karɓar haraji daga albashin mutane a koma karɓar haraji daga masu gurɓata yanayi da iska mai guba. 'yan rajin kare yanayi sun mamaye tituna a washington inda suka tattoshe manyan hanyoyi a ƙoƙarinsu na tsayi da zirga-zirga a faɗin birnin da nufin jawo hankali akan sauyin yanayi masu zanga-zangar sun yi kira ga jama'a da su fasa zuwa wuraren aiki da makarantu don mara musu bayan gudanar da zanga-zangar wanda ya biyo bayan zanga-zangar da matasa suka gudanar a kasashen duniya a ranar juma'a da ta gabata da dubun dubatan mutane suka fito suna kira da a ɗauki matakan magance matsalar umamar yanayi zanga-zangar da aka yi wa taken shutdown dc da turanci ya zo daidai da ranar da za a yi taro a kan matsalar ɗumamar yanayi a majalisar ɗinkin duniya masararo har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na muryar amurka ne daga nan birnin washington dc wata makaranta a babban birnin kenya ta rushe yau litini kuma ta yi sanadiyar kashe akalla yara bakwai a cewar hukumomi yayin da wasu mazauna birnin suka ɗora laifin rushewar ginin akan rashin ingancin ginin wasu yara biyu kuma sun jikkata iyayen yara suna ta kuka akan rushewar makarantar mai suna the precious top school da turanci a nairobi inda ɗaruruwan mutane suka zagaye makarantar yayin da masu aikin kwana-kwana suke ƙoƙarin lalube cikin baraguzan ginin ba a tabbatar da ko akwai wanda ginin ya rushe a kansa ba mai magana da yawun bakin gwamnati cyrus oguna ya tabbatarwa wato ya tabbatar da mutuwar inda kuma hukumomin asibitin kasar na kenyatta sun bayyana cewa sun kwantar da yara 64 wanda suka samu ƙananan raunuka babu tabbacin dalilin rushewar ginin da misalin karfe bakwai da rabi na safiyar yau ana samun karuwar gidajen da aka gina ba tare da kulawa da nagartarsu ba a wasu wurare masu tasowa a kenya kawo yanzu dai hukumomin makarantar ba su ce uffan ba wato takaddama tsakanin ruwanda da uganda na dada tsamari inda ruwanda take zargin makwabciyarta da baiwa kungiyoyi 'yan ta'adda maboya kuma ta ce suna baiwa 'yan kasar su horo a watan da ya gabata ne kasashen biyu suka rattaba hannu akan wata yarjejeniyar inganta mu'amala tsakaninsu su amma masu kula da lamura sun ce da walakin hakan zai inganta irin zaman doya da manja da kasashen biyu suke yi da alamu dai yarjejeniyar da kasashen ruwanda da uganda suka sanya hannu a kai a luwanda a watan jiya ba za ta kai ga labari ba duba ga yadda yarjejeniya makamantan makamantar wannan da aka kulla tsakanin kasashen biyu masu makwabtaka da juna a baya ba su kai ga cimma maslaha ba wannan shine ra'ayin ma'ayin masana fannin rajin kare haƙƙin bil'adama da siyasa kamar su ga tete fiyari wanda ya ce waɗannan yarjejeniya ai takardu ne kawai kuma idan mutane ba su da niyyar aiki da abin da yake takarda yaya za a yi da su wato tun watan fabrairu ne ruwanda ta hana 'yan ƙasar ta shiga uganda abin da ya yi lahani ga harkar kasuwanci a ƙasashen biyu To a gaida Aisha Ma'azu da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To a taskar rahotannin namu kuwa gabanin kasidu da jawabai da shugabanni daga kasashen duniya za su gabatar a gobe idan allah ya kai a taron shekara-shekara na majalisar ɗinkin duniya a wani zauren taro da aka tattauna matsalolin ɗumamar yanayi yau shugaba muhammadu buhari ya gabatar da jawabi a gaban ƙaramin kwamitin abokin aikinmu baba yakubu makeri ya halarci wannan taro ga kuma abin da ya kawo mana. Yusuf abin da ke faruwa shine kamar yadda ka riga ka faɗa. Yau taro ne da aka yi akan canjin yanayi wanda yake shugabannin duniya da dama ne suka halarci wannan taron da aka yi a birnin New York kuma kowa san irin illa da a duniya ke fuskanta sakamakon canjin yanayi. To a kan shi ne aka yi wannan taro. wanda yake kasan ko da yaushe kafin a yi ainihin shugabannin su fara bada jawabansu na ainihin babban taron sai an fara yin wannan da na canjin yanayi kafin ma a shiga ainihin babban taron da aka saba yi. To kamar yadda shugabanni da dama ne suka yi magana a wurin to amma bari mu duba jawabin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi shine da farko ya fara bayyana ma taron da shugabannin da suke ciki da ma ainihin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya cewa da farko najeriya tana ba da goyon baya ɗari bisa ɗari akan shawarwari da aka ɗauka ko yarjejeniyoyi da aka kulla a Paris wadda aka yi akan canjin yanayi da farko ke dam. Sannan kuma shugaban Najeriya ya ba da wato ko kuma ya ba da bayanai akan irin ayyuka da gwamnatinsa take yi na ganin cewa ta magance matsaloli da canjin yanayi ka iya haifar da su. kama daga wato abin da ake ce ma green bond ko kuma wato kuɗin da aka saka ma ainihin ayyuka na wurin kawo canjin yanayi yake nuna cewa Najeriya ta yi bakin kokarin ta tana kokari ta rage yawan amfani da iskar gas wanda yake shine babban abin da ke haddasa wato guba da ke gurɓata iska. Za ta mai da hankali akan lantarki da ake samu daga ruwa. sannan akwai hanyoyi da dama da ainihin wannan gwamnati take yi domin ta rage amfani da abubuwan da suke haifar da wato gurɓata yanayi sannan kuma ya nuna cewa lallai wannan abin ba zai yi tasiri ba sai an gama da matasa a ciki a don haka gwamnatinsa kuma za ta ɗauki matasa da yawansu ya kai miliyan 25 wanda za su taimaka kuma za su ba da gudunmuwa da za su dasa bishiyoyi a faɗin ƙasar baki ɗaya wanda shi ne abin da ka iya taimakawa sosai wurin ganin an rage wato abubuwan da ke haifar da ainihin canjin yanayi wanda ke kawo masifa da matsaloli ga ainihin rayuwar al'umma. Yake ce shugaban Najeriya ya yi batun matasan da sai ya jawo hankali na akan ko kuma abin da ya fi ɗauke hankali wurin a gaba ɗayan taro. Na jin duniya ta san akwai wata 'yar matashiya 'yar ƙasar a ah, Sweden wanda ake kiranta Greta Thunberg. Greta Thunberg yarinya ce 'yar shekaru goma sha shida matashiya wadda yake ita kuma aikinta ne fafutuka na ganin cewa an canja yanayi. Wato yariyar nan a jawaban da ta yi ta fito karara ta gaya ma shugabannin duniya duk wanda ka sani yana faɗa a duniya yana zaune aure. Ta kalli huskarsu ta ce kun yaudare mu kun daɗe kuna yaudaran mu ta ce ba lokaci da ya kamata a ce ina tsaye a gaban ku ke ba lokaci da ya kamata a ce ina cikin aji ne amma kun muna alkawari kun san matsalar mu kun san ciwo mu kun san abin da canjin yanayi ke illar da yake haifarwa yake addaban su ƙananan yara amma kullum sai su faɗa sun sani amma suna yaudarar su wato wannan maganan ya bari kowane shugaba ya shiga cikin taitayinsa sai sa wannan shine jawabin da ya fi ɗauki hankali ga baki ɗayan taro da aka yi na canjin yanayi wanda duk waɗanda za ka ji sun halarci wannan taro jawabai da irin kalaman da suka fito bakin yariyar nan shine abin da ya tada hankalin kowa a wannan taron da aka yi To sai a kasance da mu idan Allah ya kai mu gobe za ku ji ainihin yadda wannan taro ke gudana a birnin New York da ke nan kasar Amurka a gaida Baba Yakubu Makeri. Daga batun na taro sai kuma wata tattaunawa ta musamman da muryar Amurka ta yi da hafsan hafsoshin sojojin saman Najeriya inda ya bayani akan irin yunkurin da suka yi don ganin sun kawo ƙarshen aikin ƙungiyar 'yan ta'adda ta Boko Haram. Hassan mai Maina Kaina ya hada mana rahoto na musamman. A baba nan dai irin barin wuta da sojojin Najeriya ke wa mayakan Boko Haram da kuma yadda sojojin ƙasar Nijar ke fatattakar su baya ga irin farmaki da dakarun ƙasashen yankin tafkin cari ke kaiwa ba kakkautawa. Yanzu dai mayakan na Boko Haram na cikin halin tsaka mai wuya. in ji babban hafsan hafsoshin sojojin saman najeriya air marshal sadiq baba abubakar to wannan boda da ke tsakanin najeriya da nijar da chadi boda ne mai tsayin gaske mai nisan gaske kwarai da gaske saboda haka akan samu wani lokuta da sojojin mu sun fatattake su za su koma su shiga cikin niger. haka su ma wani lokaci daga niger an fatattako su za su yi su shigo najeriya amma yawanci najeriya wajen da suke zuwa wannan wajen lecture dinnan ne akwai wasu area da ake kira tumbus akwai tumbu daban-daban garuruwa daban-daban 'yan kauyuka haka a cikin wannan lake chad to amma banda nan ba su da wani takamammen waje da za ka ce ga kamar yadda lokacin da suke da caliphate suna da headquarter a goza a bama duka waɗannan babu wani waje da aka samu takamammen waje da aka ce ga shi nan ga nan headquarter boko haram babu ko ina batun jagoran na boko haram a wakar shekau yake to a shugabannin su shekau muna da bayanin cewa yana raye kuma akwai matsaloli dai tsakanin su saboda haka akan samu baraka tsakanin su wasu su ga cewa bai kamata suna kaza ba wasu ma sun canja tactics na Air eh, Marshal Sadiq Abubakar ya yi bayani kan ko yanzu na wani adadin abin da ya rage na mayakan Boko Haram duba da yadda rahotanni ke nuna cewar an gama da da dama daga cikin su A fahimta na gaskiya bana jin mana da abin da ya shige kashi ashirin. a cikin ɗari kuma waɗannan suna da alaƙa ne da abubuwan da suka faru a wasu ƙasashe kamar syria kamar kasashen iraq lokacin da aka fatattake su wasu daga can su gangaro sun yi nan saboda ka ba iya cewa ba kowa kamar eh, kasan syria kasan eh, abinan kasashen duniya sun fatattake su a wannan kasa kuma iraq shi ma da akwai lo akwai wani sansuna wanda suke da nasu ne wanda kuma saboda wannan haɗin hannu da aka yi an fatattake su daga waɗannan wuraren shugaban sojin saman najeriya ya ce irin kawancen da ke tsakanin kasashen yankin tafkin chadin na taimakawa kwarai da gaske wurin ci gaba da kawo ƙarshen waɗannan 'yan ta'adda. Akwai kyakkyawan fahimtar juna tsakanin Najeriya da niger da Chadi da Kamaru. Akwai wani sansanin jiragen saman su a niger da ke Difa wanda akwai mutanenmu da ke gun wanda suna zaune suna aiki hannu da hannu da mutanen niger kuma jiragen yakin su su ma wani lokaci sukan kawo mana gudumawa kamar yadda mu ma mukan kai gudumawa an kai musu wani farmaki a wasu wurare. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. a gaida Hassan Maina kaina da wannan rahoto a wata tattaunawa da ali Mustapha Sokoto ya yi da shugaban hafsan hafsoshin sojojin Najeriya. Yanzu kuma bari mu buɗe layin wayar mu don ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku. Wai kuwa ta wace irin hanya kuke amfana da ayyukan Majalisar Ɗinkin Duniya? Amma kafin nan bari mu shakata da wannan.

yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. kiranmu na farko daga jihar Nasarawa. Muke da shi a jihar Nasarawa. To alhamdulillah, salamu alaikum. Kuna tare da Garba Sale, likita rediyo na garin abubuwan domin jihar Nasarawa. To Malam Garba muna jin ka. To a gaskiya wannan tambaya da kuka yi mana game da ta inda muke amfana da ayyuka na Majalisar Dinkin Duniya ko kuma taimako na Majalisar Dinkin Duniya shine. ne. akan nuna mana wani lokacin a kawo magani a ce na ndj ko kuma a yi wata hanya a ce wannan daga majalisar ɗinkin duniya ne ko tallafi ne na ainihin hukumomi na duniya to mukan ga wani lokaci da irin waɗannan abubuwan sukan faru mu talakawa tun da ba cikin gwamnatin muke ba duk abin da aka faɗa mukan amince amma a nan muna da kira mu talakawa don allah muna so mu ga wani abu tabbas wanda ya fito daga ainihin haɗin ƙungiyar majalisar ɗinkin duniya ne ta ci gaban kasashenmu da yankunanmu na karkara. na gode allah ya saka muku da alheri a tashi lafiya to mun gode likitan rediyo bari mu tafi birnin shehu a muke da shi a birnin shehu abuja ne abuja to birnin tarayya to a muke da shi a abuja eh, bello sokoto ne to malam bello sokoto muna jin ka to a gaskiya majalisar injiniya gaskiya muna samun taimakon ta sosai saboda irin irin wannan ka ismi ne ne duk suna taimaka kuma muna roƙon su taimaka muna ba da kudi a gyara makarantun ne da jami'o'i da asibitoci da kayan muna karuwa da majalisar injiniya sosai na gode bello sokoto daga abuja to malam bello muna godiya mu ma to muna da wani kira wake magana wa ke magana kan layi wa alaikum salam barka da aiki barka da dare to barka ka dai wa ke magana daga kuma ina alhamdulillah sunana siraji hashim tudun wadan mangi kaduna najeriya to alhaji hashim muna jin ka to hakika wasu da kafara ka ga suna amfana da wannan majalisar ɗinkin duniya to amma wasu da dama za ka ba su amfana eh. sakamakon abubuwan da ya kamata a rika ma talakawa wani za su daɗi sai ga cewa ba shi ake masu ba sai kuma a ga cewa to mal ce muna je to muna muna da na ku to mun je jihar gombe wa muke da shi a jihar gombe gombe wanda nake da shi eh gombe wa ke magana daga wa ke magana gombe kana magana da uban doman lugo daga gombe ya maltu ba to muna jin ka uban doma to maudu'i naku da kuke yi muna matukar jin daɗinsa Allah Ubangiji ya inganta wannan gidan rediyo ya kuma ƙara bamu ci gaba a ciki. To Allahumma amin muna godiya. Sannu ba. To muna jin naka gudunmawa. Gudunmawa na yanayin eh, majalisar ɗinkin duniya da ƙoƙari da suke yi dangane da yanayi da ake ciki a yanzu shine a ƙara ba da himma imamin yanayi din jama'a ma ana cikin imamin yanayi yin eh. yanayin abubuwa da jama'a suke ciki a yanzu nan ga batun magana abubuwa na batun tsaro din nan a taimaka ba jama'an bankin duniya su yi kokari irin wannan a cikin kasashen najeriya saboda a samu zaman lafiya a wuraren wuraren barno haka. To watan kana nufin baya ga ɗumamar yanayi na yanayi da ake da shi watan su al'umma akwai ɗumamar yanayi a tare da su kenan. A ɗumamar yanayi ga abubuwa ɗumamar yanayi yanayin abubuwa abu masarufi ya kuɗaɗe ya yi karanci a gurin mutane ga abubuwa gwamnati din Najeriya ga ministoci da aka naɗa yanzu nan kaga ba wani aikace-aikace ake yi ba ba kwangila ba komai to. To mun gode bari mu tafi jihar Gombe. Wa muke da shi a jihar Gombe? Jihar Gombe. Gombe? To ba ma jin ka kaɗan daga muryarka. Ranka yi dare. To muna jin. Wa alaikum salam wa ke magana? Kana magana da Uban Doma Lubo daga Gombe ya mantu dai ba. To muna jin ka Uban Doma. Eh ranka yi dare a bisa ga dumaman yanayi Eh. wanda ake magana a kai eh. to akwai haki wanda ya kamata to a yi taimako bari mu tafi jihar kaduna ubandoma layanka ya tsanke bari mu je jihar kaduna wa muke da shi a jihar kaduna to yusuf aliwaran dai barka da lasariya to barka ka dai malam murtala sunana murtala ina kiran ku da garin rigasa a kaduna tarayyar najeriya To muna saurare Malam Murtala. To, madalla Malam Yusuf Aliyu Arande duk da dai ana ta ba da sako aiko maka da kokari to Allah saka da alheri kuma gaskiya ne abin da zan ce gaskiya tun kusan in cewa lokacin irin da 90 something din nan dai da aka zo aka yi mana world bank din na ruwa on water board to nan ne zan ce ko mafi yawanci wannan hanyar ma da suka bude world bank din nan na wata boy wata boy ruwan nan da suke pumping to kusa yanzu abin ya lallace tuntuni sai dai kawai mu kaji dai kawai a kafa su yada labarai abin da muke ba su ita majalisar ɗinkin duniya menene zai hana wai a ce duk ƙasan da ake rikici kamar irin su boko haram din nan irin su AIC tun da suna da sojojinsu me yasa ba za su zo ba ne kasan ne su taru ne da sojojin kasan a ma abun kwaf daya duk duniya kasan da akwai irin wannan matsala a je a gama da ita shine mu lalle majalisar ɗinkin duniya tana da kokari kuma tana da ƙarfi to shawaran da muke ba su kenan da fatan za a tashi lafiya to mun gode malamar ta mu je zaria birnin na turin kuwa muke da shi a zaria abdullahi moke daga zaria abdullahi wane moke to abdullahi moke muna jin ka da farko dai muna godiya da Allah subhanahu wataala to masha Allah wannan wannan magana da mamu yanayin nan sai dai mu gaya Allah kai mana musiba eh amma da mamu yanayin nan yayi yawa ga nan ga nan duk ga mutane na wahala ga mutane na wahala kan da mamu yanayin nan to malam abdullahi baka ganin cewar mutanen saboda suke kawo wannan zafafar ɗumamar yanayin saboda ba a ana sara bishiyoyi ba a ana girki da ice da saurakinsu baka tunanin wannan bai shafi ɗumamar yanayi ta aljihu ba wannan abin da kawo da gaskiya ne kuma muna roƙo gwamnati ta sa ido akan sassa sassara itatuwan nan shine tunda ake cikin a da za su kara aikin mutane to ta ya fanni kuke malam lai akwai yadda kuke akwai wani abu da kuke umfana da shi daga wannan ita kungiya ta majalisar ɗinkin duniya eh gaskiya alhamdulillah mun gode mu Allah to muna godiya saboda yanzu kaga an gana muna asibitoci wasu kungiya ne na duniya to mun gode bari mu tafi jihar Bauchi Bauchin Yakubu wa muke da shi a Bauchi Um, sunana Ayuba Garba Imam daga kafin madaki a jihar Bauchi. To Mala Ayuba muna jin ka. To hakika majalisar ɗinkin duniya kwarai da gaske tana kokari musamman abin da ya shafi ba da ilimi da kuma ruwan sha da kuma activity to amma lallai muna so su kara kokari akan harka na ilimi din nan su yi iya kokari su zo su kara taimakon makarantunmu musamman na primary school su inganta makarantun da kuma malaman su taimakawa malamai da kuma ɗalibai na gode mai magana ayuba garba imam kafin madaki a jihar bauchi to mun gode malam ayuba bar mu koma birnin kaduna wa muke da shi a kaduna kuma Alo, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam. To mai magana suna na Suleiman Aisalis, na kira ku daga nan cikin garin Kaduna, Najeriya. To Malam Suleiman muna jin ka. Eh alhamdulillah gaskiya waɗannan kungiyoyi suna ba da gudunmuwa ɗari bisa ɗari musamman ta harkan iftila'i in ta sauka a ƙasa za ka ga sun kawo agajinsu musamman agajin gaggawa ko ko agaji na wani abinci ko wasu abubuwa kamar unicef ma ina tunanin tana cikin wannan tallafi nasu to gaskiya suna barwa amma mu abin da muke so a najeriya gaskiya kamar yadda na ji abokina ya yi magana daga baya me zai ana irin waɗannan iftila'i na bala'o'i da suke faruwa a ƙasa su rika kawo karfin su a hada da karfin kasa a hadu a yaƙi waɗannan 'yan ta'adda suke damun kasa kaga in suka bamu wannan gudunmawa na agajin gaggawa irin wannan gaskiya za mu amfana mu kanmu za mu ji daɗi a ƙasa gabaki ɗaya. to mun gode malam salisu bari mu je kano wa muke da shi a kano. na'am rabi musa mai jarida kofaron bai ke magana daga nan jihar kano. to malam rabi muna jin ka. Na'am alhamdulillah hanyar ra'ayi ni dai ba zan ce muna amfana da komai ba amma ba zan tsaya ba zan yi zama ba wance ba mu amfana ba wasu kila idan da wasu wanda suka amfana sai a sanar da mu ta bangaren amfana amma ba wani amfani da muke da wannan bangare da fatan in an gano ma ba mu amfana to sai a amfani mahuta kokari kullum mana hanya inda zamu dinga amfana da su inda dai komai ana yi ne dan al'umma a ƙasa. to mun gode iyaka abin da za mu iya ɗauka kenan a yanzu sai kuma gobe idan allah ya kai mu To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC wanda agogo muke cewa karfe hudu da minti hamsin da bakwai na yamma. Yanzu kuma ga labaran duniya amma a takaici. matashiya 'yar kasar sweden mai fafutuka greta thunberg ta yi wa shugabanni gargadi yau litini a taron majalisar ɗinkin duniya da su ɗau matakan kariya inda ta ce mutane suna cikin wahala kuma suna rasa rayukansu sakamakon matsalolin ɗumamar yanayi kuma babu wani abu da shugabanni suke yi illa ɗaukan alƙawurka babu cikawa. 'yan rajin kare haƙƙin yanayi sun mamaye tituna a washington inda suka tottoshe manyan hanyoyi a su na tsaida zirga-zirga a faɗin birnin da nufin jawo hankali akan sauyin yanayi masu zanga-zangar sun yi kira ga jama'a da su fasa zuwa wuraren aiki da makarantu don mara musu bayan gudanar da zanga-zangar wanda ya biyo bayan zanga-zangar da matasa suka gudanar a kasashen duniya a ranar juma'a da ta gabata da dubu dubatan mutane suka fito suna kira da a ɗauki matakan magance matsalar ɗumamar yanayi. To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan dare naku sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin wadda ta taya ni gabatar da shirin Aisha Ma'azu da kuma wanda ya ba da umarni ya kuma haɗa mu da shirin Mr. Daniel Brown sai injiniyan namu na wannan dare naku Mr. Sidrak. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku kwana lafiya mu kuma mu ƙarasa wani lafiya. Bis salam.